jama'a assalamu alaikum ne abdulaziz adili toro ga takaitaccen labaran duniya bari mu je kasar japan inda wata girgizar kasa mai karfin awa shida ta afku a yammacin kasar japan inda ta kashe mutane tara wasu fiye da dubu suka ji rauni shugaba angela merkel ta yarda da bukatar da shugaban turkiya ya yi cewa a hukunta wani dan wasan kwaikwayo wanda ya rubuta waƙoƙin tsakan shugaba erdogan yawan hayaki mai shigen hazo da ke gurɓata yanayi a birnin new delhi ya sa gwamnati ta bullo da shirin baiwa wasu motoci lokaci da za su rika fitowa ana ta ci gaba da tattauna a babban birnin geneva akan rikicin syria bayan da jami'in majalisar ɗinkin duniya mai shiga tsakani ya ja birki akan tattaunawar domin tabbatar da dukkan sansanin biyu sun kufa kan shawarwarin sojojin kasar iraq sun ci nasarar wato garin hit daga kungiyar isis bayan sun kwashe makonni suna gwabza fada. to jama'a labaran duniya kenan sai allah ya ƙara haɗa